alƙur'ani to bari mai ƙoƙari ko muƙaddimin makaranta kafin sati mai zuwa kowa ya ƙoƙari ya mallaki littafin daga shafi na bakwai za ku duba taƙadimin da malar haye taƙadimin gabatarwa an ga gurin wato fadilatu sheikh yahya bin muhammad al-salafi al asli hafizahullah ya da yema wannan littafin malayan ce bismillahi da sunan Allah muke ra farawa wassalatu wassalamu ala rasulillahi tsira da amincin Allah ka tsara tabbata akan annabi Muhammad wa ala alihi da kuma iyalan gidansa wa sahabihi da sahabbansa wa manin kadabi hadihi da wanda ya shiryu da shiryarsa wastamsaka kuma ya riko bi sunnatihi da karanta wasa ila yawmiddin har zuwa ranar mai sakamako amma ba'adu bayan haka malayin ce faƙaɗi tsala'atu na leƙo ma ka taba hu akul karim abinda ɗan uwa mai karanci ya rubuta shine bashir nuhu a salafi fi kitabihi al-qayyim a cikin littafin nan nasa mai kima fa wajadtuhu sai na same shi kada alaja kafiran wannan littafin ya magance da yawa daga cikin mai wato min ahkami dima'il mar'ati dangane da abin da ya shafi hukuncin jinin mace an gane idan mata suka daure aka karanta wannan littafin ina tabbatar muku to ɗaya daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da ku kaso ɗari to an magance kaso tamanin ko sama da haka ma an fahimta yi sai ce min ahkami wato fawajattuhu sai na samu wannan littafin kada alaja ya magance kafiran da yawa min ahkami dima'il mar'ati daga hukuncin jinin mata min al-haidi na al'ada ko wan nifasi da jinin haihuwa wal istihadati da jinin ciwo wallazi a'jabani yace abinda ya bani mamaki fi hadar kitab cikin wannan littafi huwa ne? annahu qad ajaba shi malan ya ansa an kafirin min masail da yawa daga cikin matsaloli allati wacce ta hatammun nisa'u wacce mata suke himmantuwa da shi fi hadal majal a cikin wannan fagen an gane Eh, eh, wahallala kasiran ya warware da yawa min al-masail daga cikin matsaloli wa shubahi da kuma abin da yake shubaha ne ala dawil kitabi wa sunna akan hasken alqur'ani da kuma hasken sunnar manzon Allah wa aqwali ahli ilmi da kuma maganganun abuta ilimi salafan wa khalafa wato wanda suka gabata malamai magabata da wanda suka zo bayan su malamin sifa huwa amri na rinzi da Allah wanda raina ke hannunsa da haqiqa wannan littafin ya cancanta bi an yi samma a ambace shi a ce masa almir'atu mai almir'atu madubi fi a hakami jima'il mar'ata a cikin hukuncin jinin mata wajen zallahu al'akal karim Allah ya saka ma ɗan uwa mai karanci alama kama bihi akan abin da ya tsaye da shi min alkitabati na rubuta wannan littafi fi hadal maudu a cikin wannan maudu'in wa baraka fihi Allah ya masa albarka wa fi zurriyatihi da zuriyarsa wa sa'ir mu'allafatihi da kuma sauran abin da ya rubuta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk katabahu abul firdaus yahya bin muhammad as-salafi al-asri shi rubuta wannan muqaddima sai muqaddima ta shi malam bashir mai littafi yace inna hamdalillah dukkan godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafara Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawukanmu wa min sayyiati a'malina daga kuma ayyukanmu marasa kyau man yahdihillahu duk mutumin da Allah ya nuna masa hanyar shiriya ya kama ta rike falamu dillahu babu wanda ya fatar da shi wa man yudlil duk wanda Allah madaukakin sarki ya nuna masa hanyar bata ya kama ta kuma ya ce ita zai bi fala ya lahu babu wanda ya sai shiryar da shi an fahimta yi Don baiwa a ɗaure ka kuma a ce maka kada kai gudu dan adam yana da ikhtiyari a kan shi tun lokacin da ya zo duniya Allah ya ce inna hadinahu sabila ga hanya mun yi mai mun nuna masa in ma shakiran wa in ma kafura dan haka Allah sai ya ce wa hadainahu ne mun nuna wa dan adam tudu guda biyu a gabansa ga tudun alheri ga tudun shari wanda ya ga dama ya zaɓa ya bi sannan Allah ya ce fa Alhama ha ku jura ha wa ha, kowace rai an kinsa mata sanin abin da yake takawa ne da fajirci in mutum ya ga dama ga wannan ya bi ga wannan ya bi ya rage wa mutum shi yasa kun ga akwai wanda aka ce musu ga hanyar shiryawa amma samudu haka Allah ya ce fa hadina samuda mun nuna musu muka ce ga hanyar shirya nan amma fastahabbul ama alahu da sai suka ce su ba sa san shirya bata suke su Ka ko wanda suke makansa a wannan rayuwa to wanda Allah ya ce mai ga hanya bata ya ce ba zai ba ya ce ita zai bi ya ji ya gani ya za yi da shi ba yadda za yi da shi an gane wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu Allah shi shi kadai yake la sharika lahu kuma ba shi da abokin wa ba shi da abokin tarayya to a irin wannan gurin idan kun zo kar ku ce wannan shahadu a babun shaida mutum ya dauka bai san kowa ba duk duniya kansa ya sani kawai yawa amma can na amaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu ba laifi kasa da miri na jama'a amma wajen shaida kake cewa na shahadu a ke dai kin shaida wa ashhadu ina shaida anna muhammad lalle annabi muhammad abduhu bawan sa ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne amma ba'du bayan haka wannan ita ce kalmatul fasli an gane fa inna ma'rifata ahkamid dima lalle sanin hukunce hukuncin jini allati takhruju wanda jinin yake fitowa min farjil mar'ati daga gaban mace an gane asalin alfarzu a yare na larabci duk abin da yake da huji ana ce masa farji shi yasa Allah ya ce a sama'a ha wa zayyanaha wa malaha min furu, saboda ba ta da ainihin wato rami laha ahammiyatu an gane saboda tana da muhimmanci kabira mai girma wa fa'idatin sannan tana da fa'ida jalila mai girma wala siyama musamman malin nisa'i ga mata me yasa li ajali ta'alluqiha saboda ratayiwar wannan matsalar bi kasirin min ibadatihin yana da alaka da ibadar da mata suke in jini ya zo akwai ibada in ba ibada in ya dauke akwai me an gane saboda ana kulla harka saki akan shi da idda da waye da waye tunda daukewar jinin nan da zuwan shi abu ne da yake da alaka da ibadar mata wajen gyaruwarta ko lalacewarta ashe ko abin da yake da alaka da wannan yana da matukar muhimmanci wa hadal bab wannan babun fa min as'ab abwabul fiqh yana daga cikin mafiya wahala babubbuka na fiqh inda fuqaha a gurin malaman fiqh ma fa fadlan ballantana ma an gairihim akan wani wanda ba malamin fiqh ba min al-awam daga cikin gama garin mutane idan ya zaman to malamai kansu wannan matsalar na daga cikin matsalar da ke caza musu kai ina kuma ga magarin mutane ana gane wa tullabul ilmi da ɗaliban ilimi wala siyama musamman ma annisa mata lima ja'alu fihi saboda abinda wasu malamai suka sanya a cikin wannan matsalar min ta'arifat na ta'arifofi an gane wal qawaid da kuma wasu ka'idoji allati laysa laha dalilun fi shar'il hanif as-sam wa allati wacce laisa laha dalilun ba dalili fa fi shari'a cikin shari'a alhani wacce take ainihin wato mai kakkiya a san mai sauki an zo an dorawa mata a babin wannan matsalar abinda Allah ko annabi bai dora musu ba ana ganiya kuma a farkon karatun nan na faɗa muku na ce ɗai daga cikin hanyar da zai sa ba za a dinga ɗorawa mata abinda Allah bai ɗora musu ba sai sun tafi sun yi karatu shi kaɗai ne zai sa a daina ɗora mata abinda Allah bai ɗora musu ba ana gane walakin sai dai man takabba duk mutumin da ya bi ma ja fil kitabi was sunna abin da ya zo a littafi da sunnar annabi Muhammad wa aqwali ahli da maganganun malamai ma'abuta ilmi yabdu zai bayyana lahu gare shi min nahiyati shari'a ta bangaren shari'a annahu babun sahal wannan matsala babu ne mai sauki yanzu ko na hawan nan da aka fara magana ba mun fara an yi darasi na ɗaya ba to yadda kuke ta ana ta ihu akan nahawun ne wallahi method din da malamai suke bi gurin karantarwa shi yasa nahawun yake wa dalibai wahala amma wallahi ba wai wahalar yake da shi ba kamar yadda ake zo ake ta kururutawa rana ɗaya ka zo za ka yi karatu ka ga mutum yana cika allo haso uku yana sharewa yana gumi shi kan shi ba dole in ka tafi ka daina za karatun ba an gane to ita wannan matsalar idan an samu wanda suka san abu matsala ce da take da sauki ba matsala ba ce da ya kamata a wahal da mutane a kanta ana gani annahu babun sahalun ya fahamuhu mutum yakan iya fahimta samallahu adna min alfahu wanda ya fi kowa karancin fahimta ma ya kamata ya zama yana iya fahimtar wannan matsalar famar atun ita mace idza da'a alhaidu idan jinin al'ada ya zo mata kati salata za ta bar sallah ne wa gairaha da wani abu wanda yake da alaka da irin sallah su dawa biyu da sauransu kenan ko wa idza tahurat minhu idan ta yi tsarki daga wannan jinin da ya zo mata sallar sai ta ci gaba da yin sallah wa idza tanakkara alaiha idan kuma jini yazo ya canja ba daga irin yanayin da ta sani jinin ta na al'ada ba lam taj'alu haidan ba za ta dauke shi a matsayin hukunci ne nawa ba na al'ada kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa yas'alunaka suna tambayar ka anil mahidi dangane da jinin al'ada kul Allah sai yace ka tambaye su huwa azan wannan jinin ainihin wato kazanta ne fa atadulun nisa ku nisanci mata kar ku sadu da su fil mahida a cikin lokacin da suke jinin al'ada wala ta taqrabuhunna kar ku kusance su hatta ya tahurna har sai idan sun yi sun yi tsarki an gane hatta ya tahurna wato shine sai sun yi wanka haka malamai suka sai idan jinin ya dauke shine na farko abin da ya biyo wa fa'i za ta taharna idan jinin ya dauke suka yi wanka fa'atuhunna min haythu amarakumullahu wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake wal mutallaqatu matan da aka sake su ya tarabbasna bi anfusihinna za su jira ne salasata quru za su jini nawa jini uku fa hadhihi fa qawaiduhu fi sunnati yasira qa'idar wannan matsalar fa a cikin sunnar annabi mai sauki ce an gane jiddan kwarai ولهذه الأحاديث الواردة ولهذا أحاديث الواردة فيه laisar kasira saboda haka hadisan da suka zama akan wannan matsalar koyawa ba su da shi an gane labudda lana ba makawa in ji malam an na'arifa musamman qala hu fuqaha umme malaman fiqh suka faɗa rahimahumullah Allah kai musu rahama fi hadal babi a wannan babi thumma nu'arriduhu sannan mu bujiro da abinda su malamai suka faɗa ala kitabillahi wa sunnati rasulih akan littafin Allah da karantawa annabi Muhammad fama wa faƙal wa sunna a karnahu da abin da ya daidai a cikin maganganun da malaman fiƙihu suka yi da littafin Allah da sunnar annabi sai a karɓe shi wa ma kuma abinda malamai suka faɗa wanda ya saba wa ƙur'ani da sunnar annabi Muhammad to sai a ajiye shi wa kulna sai mu ce gafarallahu liqa'ili Allah ka gafarta mu wanda ya faɗa kuma ba cin mutuncin sa zamu ba ba zagin sa zamu ba yayi kokari a matsayin shi na malami amma tunda Allah bai aiko mana shi ba ba za mu bi shi ba babban mai gida kaɗai za a bi an gane to fa nazarin saboda kallo li ahammiyata hadal maudu saboda muhimmancin da wannan maudu'in yake da shi an gane Wasu sa'aba da kuma wahalar da yake da shi wajen fahimtar litullabi ilimi ga ɗaliban ilimi wafqa ma a fil kitabi was sunnah gwargwadon abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ya ce asnattu malam na dogara ila bahas zuwa ga bincike fi hadal maudu a wannan maudu'in na dogara ga mu'assasa ta abdullahi bin abi kuhafa mu'assasa ta abdullahi bin abi kuhafa al-islamiyya li yakuna maudu'u darasina dan maudu'in karatun mu ya kasance fi hadhihi daura a cikin wannan daura al-ilmiyya ta ilimi ar-ramadaniya ta ramadan al-mubaraka al-munaqidata fi ramadan wacce aka kullata a watan ramadan a shekara ta 1000 da ɗari hudu da ashirin da tara asali daura sai aka yi daga ba aka mai da shi littafi wasan maitu ha sai na ce mata ita wannan littafin bi almir'a fi akami dima'il mar'a kenan yanzu mai sunan littafin nan shine madubi dangane da hukuncin jinin wa wa nas'alullah ina roƙon Allah an yanfa bihi kullum man qara'ahu ina roƙon Allah duk wanda ya karanta littafin nan Allah ya amfanar da shi aw sami'ahu ko kuma mutum yana zaune ji yake ana karantawa yaji Allah ka amfanar da shi zallahu khaira kullu man sharaka fi nufud hadhihi ad-dawra Allah ya saka da alheri ga duk wanda ya bada wata gudunmawa zan zasar da wannan daura amin ina fata an gane to muqaddima kenan shi yasa kuka je na karatun a gurguje idan sati mai zuwa ya zo ne mu fara anwa'ud dima to kuma anan littafin ne kaɗai za ki je haida tana da sunaye a ƙa'ida ta musulunci har guda nawa har guda takwas ba shi da bane guda takwas malam ya kawo an gane duk za ku ji matsaloli a cikin littafin wanda suke da alaƙa da al'ada mabambanta daban-daban sai mai ya rage yanzu malama shi kenan to in sati mai zuwa yi insha Allah yanzu nawa aka yi uku kawai aka yi ko to sai a yi haƙuri mun san lokacin ne namu ba shi da yawa ko kuma ba kwa zuwa da wuri eh eh dan kuka yi sallah ko to Allah ya sanya albarka cikin abin da muke karanta eh Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta wannan shine da haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum sallah nan kace ka na ga wata annaki ne malama malama kin wani lafiya wallahi samu kenan bari zan tura miki karatu eh zan tura miki na sai mintin nan ba eh ba rubuta wa ranar nan

ni na ba ne ke har guda ne ra'ayi ba da ya ya ba da da rubuta ba ba na tsaya da da ne Thank you.

Duk ya kawai nina ganin a dai sun yadda za a yi a

amma zan yi ya ƙoƙari na tsoron Thank you.

Allah ba da wani bayan wani abu suna wani yana yawan tambaya saboda ma kallon ba ne nuna kaga domin na zaune ban su ne in ce maka babu a samu matsala ka bari in ta nuna yin ne kuma za ta nuna ni wallahi na tabbatar na shi Allah wallahi kan nan ne shi ne na abu ana ba da ra'ayin mutane

a kowanne na su in je in sami kafi yawan rubutun yan da ba su kyau amma sai kai kawai yan da ba rana ina wuni malama ya gida ya kokari ba a duk a duk a a'a tajin hankali ne na ba gani ne zama fiye wani ke biyu da su Yaron ba ka wata wata a insha Allah kai da kawai kakkana mu tsatsin da kake min wala ka ci gaba da mu ka ci gaba da mu wala ba ka matsa mu kuma jini Thank babu. Ya kuwa ai suna